Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Alhamis 15 ga watan Yulin shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Filu shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece ce daga mutanen yankin. A wannan watan Amurka za ta fara jigidar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojinta a ƙasar a tsawon shekaru ashirin da suka gabata. sannan mutane sama da dubu tasa'in da uku suka mutu bara a amurka sanadiyar tsananin shan muggan kwayoyi adadi mafi yawa a tarihi kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa hukumar alhazan najeriya ta gargaɗi maniyata game da wasu kamfanoni da ke karya za su kai su haji ta barauniyar hanya. Duk wanda ya je wannan abun kan yawa. Duk inda ka je aka tsaya a mota in ka fito aka akwai mashin da za ka kara wayarka. Ana gani hotonka da komai da zai fito. Shikenan kalas a jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin ƙasar ce ta fara taron nazarin wasu sauye-sauye a kasafin kuɗin bana. Sai gwamnati ya samu ƙarin miliyar 181 na kuɗi shine yasa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje to shi ne an kama shi yasa ana bada amincewarta. Haka kuma muna tafa da shirin domin iyali da Giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece kuce daga mutanen yankin. A makon jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar cewa ƙasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku da ke arewacin Mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021. za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001 sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022 abinda makaron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin ƙasashe biyar na yankin sahel ciki har da mali burkina faso chadi murtaniya da niger A wannan watan Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru ashirin da suka gabata saboda tsaron makomar rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara ƙaddamar da abin da ta yi wa lakabi da Operation Alice Refuge wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar biza ta musamman ta shiga amurka game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro Abin da sakatariyar yada labaran fajar white house jan saki ta gaya ma manema labarai kenan ta ƙara da cewa to amma zan iya tabbatar muku cewa tuni aka fara shirin kwasar waɗanda suka buƙaci biza ta musamman ɗin. Mutane sama da dubu tasa'in da uku suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan mugan ƙwayoyi adadi mafi yawa a tarihi wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. jiya laraba gwamnati ta ba da rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar ashirin ya ɗara na shekarar da ta gabata ta tara mai adadin mace-macen 'yan kwaya biyu. wannan babbar asara ce ta rayukan bil'adama abinda brandon marshall wani manazarcin kiwon lafiyar jama'a a jami'ar brown wanda ya binciki matsalar tsananin shan kwaya ya gaya ma manema labarai kenan ya ce tun dama amurka na fama da matsalar tsananin shan mugan kwayoyi to amma annobar corona ta daɗa tsananta lamarin an jima kaɗan ibrahim bai sake dawowa da ci gaban labaran amma kafin nan hukumar alhazan najeriya nakon ta bayyana bankaɗo wasu kamfanonin dillalan aikin haji da karɓar kuɗi da nuna za su kai alhazai don gudanar da aikin hajin bana nasir adameli kaya ya duba mana wannan batu a sanarwa daga jami'ar labarun hukumar fatima sanda usara ta ce kamfanoni na nuna da izinin na hakon suke bugun kirjin za su kai mutane aikin hajin da biza ta shiga saudiya ba ta aikin haji ba da hakan ta bukaci jama'a su yi taka tsantsan da irin waɗannan kamfanoni masu karambani wannan ya sa na tambayi ɗaya daga masu kamfanoni kamfanonin zan awwal lalla kan irin waɗannan dillalai masu zamba cikin aminci lalla ya ce ko da an samu irin waɗannan kamfanonin to aikin baban giwa kawai suke yi to wannan kuma 'yan damfara ba za su iya samun dama ba ma saboda duk wanda ya je wannan abun kansa yawa duk inda ka je aka tsaya a mota in ka fito aka akwai mashin da za ka kara wayarka ana gani a zan hotonka da komai da everything nan da receipt din da ka biya da everything za zai fito shikenan class sai a ce ka wuce amma magana entry ko a dama ba a zuwa entry ba a yin jihaji da entry wannan wannan abin da ake dubawa watakila da za a iya wannan eh, hmm. akwai waɗanda lokacin da ake yin aikin haji sosai za ka ga sukan shiga harkokin aikin hajin ba tare da izini ba ko ka gansu a gefen tantunan mutane ko ka gansu can kan duwatsu da sauransu watakila ko irin wannan hanyar ce ake so yi amfani da ita. To ai yanzu akwai kwamfuta na ce ma akwai na'urar da yanzu take tantance mutane za su wuce. Babu yanda za a yi ka wuce. Da ai in kun zo za ku wuce akwai tag da za a sa ma a wuyan kawaye da sauransu kawai wannan tag na gani za a wuce. Amma yanzu ba zai yiwu ba. hukumar alazan ta buƙaci maniyata su kwantar da hankalinsu da jiran har lamura su daidaita don buɗe damar zuwa aikin hajjin hakanan da amfani da hanyar adashin kuɗin hajji na hukumar musamman ga maniyata masu karamin karfi dr aliyu tanko shine shugaban shirin. Tsari ne wanda ya ba wa kowa dama da mai shi da mare shi da mai kudi da yawa da mare kudi da yawa da manomi da makiwaci da mai gugan takalmi da mai aikin gona da dukkan wata sana'a da ma'aikacin gwamnati da wadda ma ba shi da sana'a ɗin inda yana da hanyar samun wani kuɗi ka kullum mutum ya sa ko mako mako ko in mutum mai aikin albashi ne karshen wata ya ajiye cewa zai rinka ajiye kaza a yayin da ake shirin hawa arfa ranar litinin goma sha tara ga watan nan na yuli saudiya ta fara cafke masu yunkurin shiga wajajen aikin hajji ba tare da izini ba da cin tararsu riyal dubu goma wato fiye da naira miliyan ɗaya kenan wannan doka za ta ci gaba da wanzuwa har ranar 23 ga watan nan a lokacin da ake kammala dukkanin lamuran aikin hajjin bana da mutum dubu sattin da ke iya cikin saudiya nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasara da mai Kaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da ci gaban labaran duniya. jiya laraba an dubi lafiyar shugaban brazil jihar bolsonaro saboda yiwuwar masa tiyatar gaggawa dangane da wani kari a hanjinsa a cewar ofishinsa an kwantar da bolsonaro mai shekaru 66 a asibitin soji da ke brazilia da safiyar jiya amma bai fama da matsala bisa ga wata takardar bayani ta farko wadda ta ce likitoci na sa ido kansa saboda yawan shakuwa To amma bayan 'yan sa'o'i sai ofishin shugaba Bolsonaro ya ce likitan da ya taɓa yin masa tiyata bayan da aka daba mar wuka a ciki a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2018 ya yanke shawarar kai shi sao paulo inda za a yi masa wasu karin gwaje-gwaje saboda tantance ko akwai bukatar yin masa tiyatar gaggawar jiya laraba shugabannin kungiyar tarayyar turai sun gabatar da tsarin kungiyar mafi gawurta na dakile ɗumamar yanayi tare da sabon su na rage yawan fitar da sinadarin carbon da kashi 55 cikin 100 wato ƙasa da na shekarar 1990 nan da shekarar 2030. Wannan ƙudurin wanda ɓangaren zartaswar ƙungiyar tarayyar Turai ya gabatar zai sa burin kungiyar na kawo ƙarshen gurɓata muhalli zuwa shekarar dubi da hamsin ya zama doka ta yadda ƙasashen za su sake fasalin yadda sun tare manema labarai cewa shirin wanda aka yi wa lakabi da fit for 55 zai kasance wani jadawali na irin kwararan matakan da ya kamata a ɗauka don cimma burin yankin game da batun yanayi. a halin da ake ciki kuma masu shirya gasar olympics sun yi alkawarin bayar da fifiko ga abubuwa masu dorewa a gasannin da za a yi a tokyo a wani yunkuri na nuna yadda kasashe irin japan mai fitar da sinadarin carbon sosai za su iya komawa ga amfani da abubuwan da ba su cika fitar da carbon ba matakan da suka ɗauka sun hada da wadata sansanonin gasar olympic din da kujeru da gadajen da aka yi su da abubuwan da ake iya sake sarrafawa da amfani da wutar lantarki na sola da dangoginsu da kuma takaita barnar abubuwan bukata a wuraren gasar to amma kamar kowace babbar harkar ƙasa da ƙasa labudda gasar olympic ta tokyo za ta tafi ta bar wata alama a doron ƙasa. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da wani taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta bukaci a aiwatar da gyaran fuskan kasafin kuɗin wannan shekara da ɗaya sakamakon sauye-sauye da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran ta Wakilin murya Amurka a mai mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Matakin takaita yawan mambobin gwamnati wanda shugaban kasar Nishar Muhammad bazum ya dauka bayan da ya karbi ragamar mulki a ranar biyu ga watan Afrilun da ya gabata da ɗaya gefe wasu bukatun da gwamnati ta ce sun karu kan waɗanda ke kunshe a kasafin shekarar nan ta 2021 ne ya sa majalisar soma wannan zama domin tantauna wannan bukata ta kwaskware kasafin kuɗin ƙasa. Honorable Isaka Asuman shine shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa. kawai ministar biyu a gama su wuri guda ko ko ministar guda a raba shi kenan a yi sauye sosai a yi gyaran fuska wannan abun yana kawo canji shi ma cikin haraka kashin kuɗi to yanzu ana tahe sai gwamnati ya samu ƙarin miliyar 181 na kuɗi shine yasa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje to shi da an kama shi sa. ana bada amincewa ta in ta amince shi ke da sabon bijiyar na nijar na 2021 na shekara 2021 ya zam miliyar 2,826 ganin yadda gwamnatin ta bukaci majalisa ta bata izinin kara yawan kuɗaɗe kan waɗanda kasafin ya kunsa a can farko ya sa ɓangaren adawa jan hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don tabbatarwa kansu an yi abin don talaka in shi honorable ibrahim yakuba wajenmu 'yan majalisa majalisar adawa shine menene gwamnati ta sa game ga taimaka ma talakawa da makaranta da likita da kama ma manoma da makiyaya mi aka sa cikin kwanciyar hankali menene gwamnati ta dauka ta sa cikin gina kasa ba wasu abubuwa ba wani bi wanda ba su da mahimmanci ai in ka lura shekaru zuwa shekaru wani bi makudan kuɗi ake ɗauka ana sa fada shugaban kasa ko kuma fadar majalisa ita da kanta ko kuma wata fada can dai wasu ma'aikata wasu gwamnati a kwashi yawancin dukiyar kasa a ce masu jagoranci su ne suke aiki da su wannan mu muna cikin masu Allah wadai da shi. To amma a cewar honorable Bukari Sani Zilli na bangaren masu rinjaye bukatun talaka ne mafarin bullo da wannan gyaran fuska. In ka lura ka ga shugaban kasa dan talaka ne, prime minister dan talaka ne. shugaban majalisa dan talaka ne babban sojoji babban polis duka ɗayan talaka ne wace hujja ma ke aku a ce talaka ya wahala kenan wanga zama da aka yi dole mu cikin ɗakin nan mu san da kan cewa abin da za a amfana karkara al'ummarmu bisa kan shi ne duka hamar da gwamnati take yi kuma da hamar da gwamnati ya kamata ta yi kuma bisa kan shi balle mu wakilan jama'a abin da ya kamata in tabbatar maka in allah yarda tsarin da ke akwai na tsaro al'umma ne. Gwamnatin da ta shuɗe ce ta tsara kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda kuma majalisar dokoki ta wancan lokaci ta yi na'am da shi a wani lokacin da dukkan su ke gab da kammala wa'adinsu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma masu raro kada sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo VOA hausa da Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya. A ci gaba da neman fahimtar yadda dokar da aka kafa a karamar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima za ta amfani iyali. Bakin da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyo gayyato a shirin sun mai da hankali kan yadda dokar ta fara tasiri a karamar hukumar. bakin dai su ne honorable salisu abdullahi gumel da comrade yahaya shu'aibu ungogo da kuma barista amina umar hussein ga ci gaban bayanan honorable salisu kan tasirin dokar mu har yanzu tun da aka fara wannan dokar to date tsakanina da allah ni a dai saboda dokar akwai abu kala biyu ce akwai abu visible akwai invisible shi wannan visible abin da za a iya gani akwai abin da za a iya gani da ido akwai abin da sai hali ya sallah hmm. misali abin da za a iya gani shine kamar a kama event center a zo a taru a zo a ɗauki amarya da dare hmm. a zo a sa anko a ringa yawo duk wani wani abu da ido zai gani hmm. ni tsakanina da Allah ban taba gani ba amma abin da ba a gani kamar wani kai kayan aure a ɓoye ko a kawo kayan aure kamar yadda doka ta ce in yi so a biyo dare a kawo wannan is left for them ya rike ruwansu amma dai abin da na sani shi talaka wanda zai ciwo bahi ba zai ci bahi bai kawo kayan aure a ɓoye dama ya ce so yake in yi ka rinka daga ana cewa ya yi jirgin kaza tun da kun san a ɓoye za a daga mai amfani ya kawo ɗaya kenan na biyu ya san in ya kawo kayan auren za a kawo masa gara ya sayar ya biya to ba shi da yakinin gara kuma shi ba zai complain akan ba a kama ya gara ba domin ta zama doka. barsa eh, kin ji faɗi da kalubalen wannan doka kwalliya ta biya kuɗin sabulu so a wurin mutanen gumal. <laughs> to ai ba ba wai farkon ba ko tana biyan kuɗin sabulu. <laughs> to ya faɗa ya ce tana biya amma mu abin da muke so a najeriya an sha yin dokokin da farko daga baya a neme su a rasa ina jin a kano an yi dokar ɗaukan amarya suwa duk ina suke yau abu ɗaya da nake son mu duba idan a socially kar mu zan magana a matsayin lauya amma yanzu zan magana a matsayin social aspect na dokan nan idan ka duba kamar yadda comrade ya faɗa dokan nan ta fi kallon sassauci ga maza akan mata babu inda doka ce magana akan kayan ɗaki wanda in duba za ka yi da tsari na shari'ar musulunci ca aka yi kayan ɗaki kar iyaye mata su kaga dokar ba ke magana akan wannan ba mm. duk abin da zai ka sassauci ga namiji shi dokar ta kalla shi ta yi ba maganar lefe ba maganar kayan na gani ina so duk abu kuma kamar yadda nake gaya maka idan muka kalla abin ta fuskar social aspect of it zamantakewa zamantakewa kullun so ake yi mutane su gamsu da karan kansu ba sai an zo musu da doka ba kamar yadda ɗazu da nake gaya maka cewa mu samu behavior change mu canza mu ko da doka ko ba doka ko ni musulma ce ko ni ba musulma ba ce ko ni mai hankali ce ko na san daidai na san ba daidai ba na san gaskiya na san karya ba na buƙatar wata doka da za ta zo ta ce min sai kin yi kaza mu fara zuwa daga gidanmu daga tarbiyyar 'ya'yanmu mu dinga nuna musu ga yanda za ku yi duk abin nan da ake fama a Najeriya da maganar iyali da take ci ta ki lalacewa a gidajenmu na aure musamman kasar hausa yanzu wannan dokar in aka yi ta ina mai tabbatar maka da cewa ba fata nake ba an ce zannu kai da muminin kai wa mumini zaton alkari amma wannan dokar nan gaba za ta haifar da haihawa na zawarawa saboda anan auren ya yi sauki um, comrades wai gaskiya ne cewa a yanayi na zamantakewa da ake bukatar abin da ake cewa change of attitude ko additional change wato canza tunani da kwakwalen mutane wai ba a bukatar dokar nan shi wannan janibi a bukatar a samar da wata doka mai wato kama da irin wannan ta mutanen gumal dinnan wato wani abu da mutane suka kasa wa yanzu saboda juyin duniya mutane sun kasa gane cewa duniya yanzu baki ɗaya ce ba ma gari ɗaya ba ne global village ba ne a global room ɗaki ɗaya ne duniya ake ɗaya so so maganar dokan nan ba yanzu ne za ka kalle ta ba saboda duk wanda canje-canjen da muka samu ai da event center da shauransu da duk wani abu an ka kula an ya kawo shi ne globalization ne hmm. so wannan ba zai tasi a sai aure da social media suna ana ta wasu abubuwa ka ba da lokaci lokaci ne shine zai bayyana ne zai faru zuwa gaba amma abin gaskiyar magana shine min ita ce watan lalacewar maza tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo irin wannan dokokin gaskiyar magana shine lalacewa da lalaci na maza da rashin kulawa da maza suke da shi akan mata yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo irin wannan abubuwa eh, bayan ma haka ne kenan uh, change of attitude din na wannan a samu sauyin wannan lalacewar ana bukatar doka ko ba a bukata eh, kamar yadda ita barista take magana watan abubuwa su suke yin kansu kamar yadda ke faɗa ci gaban zamani eh, me ya kawo wannan ne lalaci ne da rashin kulawa da rashin soyayya ni abin da ke gani menene a ciki in kai magana kana tikikan kato kai kai shekara ashirin an ce kai kayan ka ce wanda ba za ka iya ba ni a ciki duk lalacewa ce to ta kai to the level ma zuwa gaba za ka ga babban matsalar zamu fuskanta shine ciwon ma ne ma take ta gagara mutane suna ganin ai ba ma musamman ma in tana da abin da za ta yi har ma mutane suna tunanin an da rabi za a yi in tana da aikin da za ta yi ita ma ta ba da gudunma kwanan nan na ji rigima wai wai wai wani matarsa tana aiki wai wai shi abin da take siya bai gamsar da shi ba ba kayan take ba kayan da take siya irin miwa ne in ta albashi tana daukan tana dan siyan kayan miya ta sai magi ta sai abubuwa dai na eh, yana gani yana gani ya kamata eh, ta kara wai ya kamata ta kara saboda shi ba ma wannan yake so ba shi kudin yake so kai ka ji wai kuɗi yake so saboda haka aka zauna kuma a gidansu wai aka yadda wai aka ce wai to shikenan da Allah ta rinka bani naira dubu ashirin da family nace to nake tambaya dan me sai aka ce wai dan a zauna lafiya iki an yadda an tilasta mutu ta bada dubu ashirin kudin ta ba hakin ta bane wata dinga ba shi ruwan kudi eh, kudi ta wa da wai fushi da kaiwa gida da kara wai shi wai baya son taimakon da take mara in kind shi in kashi ke su <laughs> ai monetize ai monetize mai to to wannan wannan menene irin wannan to ba ma wani yin ke ma wanda ke da abin da zai maki kenan so ire irin irin wannan matsala ce na farko akwai matsalar tattalin arziki gaskiya ne akwai matsalar tattalin arziki ba musu a wannan amma kuma akwai matsala ta lalacewa ta zuciya ta gazawa ta rashin kulawa ba ma ka san meye macen ba ba ma ka san meye auren ba kai kana ganin ka samu abubuwa a sauƙaƙe da shaurinsu a kawo ma mata da shaurinsu a shekara ashirin ana kula da mata a gidansu a ɗauko ma ita cincak bayan ta girma kai ka zo kana magana cewa rana guda da zaka yi mata wani abu kai abin da kake ji kenan kuma iyayenta duk da aka fa sun za su yi maka kayan daki a taka tifar da zaka kwanta a kai daga gidansu za a kawo maka ita kawai daki zaka ba su to shi ne sa aka ce a sauƙaƙa wa juna ah, to su kuma iyayen me aka sauƙa musu shi iyayen matan ita matan da ta zo daga gidansu wani irin sauƙi ya kai mata honorable ɗaya daga cikin ƙalubalen wannan doka taku shine an yi maganar enforcement yadda za a zartar da ita sannan kuma an ce ta karkata ne a bangaren maza eh, me jawo haka ba ku kalli alikai bangaren mata da makomarsu ba watakila ba a la'akari da watakila abin da ya kamata abin da makoma sannan ana cewa ma za ta jawo yawan saurawa nan gaba aka tafi haka to gaskiya mu mun kalli wannan yanayi kuma magana ta farko tsadar aure ba ta kawowa saki kuma eh, tsadar aure ba ta kawowa ka zauna da mace kuma arhar aure ba ta kawowa saki mu auren nan mun gani tun ana ba da tinkiya wacce ba ta wuce ɗari shida ba na aure na ita ce har yanzu taladan noma ina tare da ita. Ƙara ba? Ah, wane ne? <laughs> Saboda sorry. Ka ce maka kenan wani ƙari. So saboda haka batu da ake yi na cewa wai ba mu taimaki bangaren mace ba ba mu kula ba eh. to bari in gaya muku ta inda muka kula da bangaren mace har yanzu akwai rahin fahimtar dokar da abin da ya jawo yinta shi yasa ake kallon ba mu kalli bangaren mace ba bari in fara muku bayani ku na gaya muku cewa 'yan mata suna shiga harkar lalacewa da shaye-shaye da shafe-shafe ta hanyar abubuwan da suke wanzuwa a aure na ƙawayensu misali To idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji misalan da kuma illar waɗannan matsaloli ga ci gaban iyali. Kafin nan a madadin bakin namu da kuma bahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shiri sai kuma Cibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke madala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici shawarar da kasar faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a mali ta janyo cece kuce daga mutanen yankin a makon jiya shugaban faransa emmanuel macron ya yi shelar cewa ƙasarsa za ta fara rufe sansanonin sojin ta uku da ke arewacin mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001 sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022 abinda macron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin kasashe biyar na yankin sahel ciki har da mali burkina faso chadi murtaniya da niger a wannan watan amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin amurka a ƙasar a tsawon shekaru ashirin da suka gabata saboda tsaron makomar rayuwarsu yayin da taliban ke daɗa kai hare-hare fadar shugaban amurka ta white house ta sanar jiya laraba cewa za a fara kaddamar da abin da ta yi wa lakabi da operation alice refuge wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar visa ta musamman ta shiga amurka game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro abinda sakatariyar yada labaran fadar white house jan saki ta gaya ma manema labarai kenan mutane sama da dubu tasa'in da uku suka mutu bara a amurka sanadiyar tsananin shan mugan kwayoyi adadi mafi yawa a tarihi wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. Jiya Laraba gwamnati ta ba da rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar ashirin ya ɗara na shekarar da ta gabata ta tara mai adadin mace-macen 'yan kwaya biyu. Masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri na musamman. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da shirin da kuma ci da dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum